ما كان لي من علم بالملا الاعلى اذ يختصمون bani da wani ilimi game da zancen da yake gudana a tsakanin mala'iku dangane da halittar annabi adam ba don allah ya yi min wahayi kuma ya sanar da ni ba